Tsaka mai wuya. Wato in dai ba su kake ka yaudar kanka ba, wato akan harka ta jam'iyya ina so in tabbatar maka duk wani gwamna a gari shine shugaban wannan jam'iyya. kuma idan babu inda ba a anointing a ce kotu mu dai muna ganin cewa ya kamata mu goya wani baya is more natural a ce wato daga liman sai na mai girma mataimakin gwamna ba irin biyayyar da bai masa ba kuma ina ganin ya kamata ku a saka alheri da alheri Jama'a barkanku da wannan lokaci muna fatan mun sami ku kalau a wani sabon shirin na tsaka mai wuya. Yayin da uwar jam'iyya ta APC ta ƙasa baki ɗaya a Najeriya take ƙoƙarin warware matsalar da take fuskanta na neman wanda zai tsaya mata takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa na 2023. Kura tana ci gaba da tashi a wasu jihohin Najeriya musamman a arewacin Najeriya inda wasu gwamnoni kamar na Kano da na Kaduna suka naɗa mutanen da suke son su gaje su. To a can Kano ko ya ake ɗaukan wannan ne? Sunana Alhaji Kabiru BBC da Ala, shugaban ƙungiyar magoya baya mai girma sardaunan kano malam ibrahim shekarau wannan jam'iyya ta apc wadda mu ne muka kafa ta da gumunmu muka sadaukar da jam'iyyunmu aka kafa jam'iyyar nan mai girma sardaunan constitution din jam'iyyar ma da shi aka zauna aka yi amma aka wayi gari ba mu da makoma jira ake ma a mana hisabi duk da irin gudunmuwar da muka bar wanda kowa ya sani a jihar kano malam yana da ɗumbin magoya baya amma jira ake lokaci a mana wulakanci a tabar da malam a nuna mana bamu isa ba kuma wannan jam'iyya da muka koma ta nnpp duk mutumin kano ina so in tabbatar ma kafin malam ya hukunci sai da ɗan kano gaba ɗaya ta tsaya a siyasance kowa yana jira ijima ji makomar mai girma Sardauna domin makomarsa ita ce makomar al'ummar jihar Kano. Sunana Abdullahi Mai Kana Zara mataimaki na musamman ga gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduji akan harkoki a labarai. Wannan guguwar ta taso dama in dai siyasa lokaci ya matso haka ne za ka ta ganin fice-fice irin wannan. Wannan daga nan ya koma wannan daga nan ya koma kuma duk bukata ce amma a ƙarshe za a zo a haɗu su ma duk wanda suke fita din rai ne ya ɓaci za zo a haɗu in Allah a tafi tare dama siyasa gishirin ta ke haka za mu ci zaɓe da yardar Allah. Haka ne, to a cikin wannan kashi na biyu na muhawarar da Mahmud Ibrahim Kuri wakilin mana kanan ya shirya mana tsakanin tsohon kakakin majalisar dokokin kanan wato rabar Kabir Alhassan Rurum wanda kuma dan majalisar tarayya ne da ke wakiltar Karo din da kuma tsohon bakunmu a wannan shiri na tsaka mai kuma sakataren jam'iyyar APC a kanan Alhaji Ibrahim Zakari Sarina. Yau za mu duba abubuwa da dama da suka shafi ita siyasar kanan da kuma wannan nadin da shi ganduje ya yi. Na farko me yasa shi gwamna Ganduje ya nace cewa sai mataimakinsa Nasiru Yusuf Gawuna ne tare da Murtala Gali za su gaje shi in ya gama mulkin nasa. Kuma yaya mutane suke ji game da mutanen da ke kwarara suna ficewa daga cikin jam'iyyar APC a sanadin hakan suna tafiya wasu jam'iyyu tun ba na kwankwasa ba. Sannan ya su mutanen Kano ɗin na APC suke kallon ita jam'iyyar ta kwankwaso. Duk wannan suna cikin abubuwan da za mu kuji an taɓo a cikin wannan shiri na yau na tsaka mai da Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya mana malamai bismillah. Wani abu mamaki kana babban sakataren jam'iyya kana cewa kuma ana magana za a barwa wani kujera. Eh, wai aikin naku na jam'iyya an barwa gwamna kenan misali bayan magajinsa da aka ce ya zaba har ma sauran kujeru shi yake fayyacewa zai yi. Wato in dai ba su kake ka yaudar kanka ba. wato a kan harka ta jam'iyya ina so in tabbatar maka duk wani gwamna a gari shi ne shugaban wannan jam'iyya kuma idan babu inda ba a anointing a ce koto mu dai muna ganin cewa ya kamata mu goya wani baya idan mai girma gwamna ya zo ya yi anointing din wani wanda yake al'umma ba sa son ya yi nune kuma al'umma ba sa son wannan mutumin to waɗannan al'umma suna da dama su canza zuwa abin da suke so. To canjin yana canzuwa? Yana canzuwa kwarai kuwa. Na son gaya maka ko shi mai girma gwamna a wancan karan ai ta yi kwankwaso ba shi yake so ya tsaya takarar gwamna ba amma da al'umma suka yi hunkuro dolen dolen sa ya haƙura ya ba shi takara kuma ga ka'ida ya kamata ka gane cewa uh, is more natural a ce wato daga liman sai na ibi uh, mai girma mataimakin gwamna ba irin biyayyar da bai masa ba kuma ina ganin ya kamata ku a saka alheri da alheri kamar kuna kuma kuna shakkun watakila iyawar shi rirrib kenan kuma a jam'iyyance misali ba maganan iyawa ko iyawa ina son maka ko shugaban ƙasa aka ce ko za a ba rirrib Nisan goyi baya kuma zai iya rikewa amma babbar magana shine akwai mutane da yawa waɗanda sun cancanta din kuma kamar yanzu aka zo aka ce ga waɗanda suka cancanta yanzu mai girma dufiti gamna yana dufiti gamna ka ɗauko wani ka zo ka ce ko ka cire shi za ka ga ga ƙa'ida ga yanda mutuntaka take ai ya kamata a ce ko wanda yake mataimaki shine tun da yake gwamna ya matsa shi ma mataimaki ya matsa kuma wannan abin da shi mai girman gwamna ya wato ba wani abu ba ne in banda wato karamci da ya nuna um, right honorable uh, kabiru alasar uh, wani sai bayanan da ka yi da kuma wanda shi uh, sakataren jam'iyya sai suka fito da tunanin cewa kamar matsuwa da yin takara ne ya dame ka a harkar siyasan nan ba wai kamar lalle a tsaya a hidimta wa mutane ba misali da watakila da so wani zai ci da so kake kawai a aiwa taimakawa jam'iyya da baka fita ba tun da ga bayanin da yake cewa to kamar yadda ni na faɗa ni takara ta na farko ba ni na bayyana na ce ina so na fito ba al'ummar kano ta kudu da kuma sauran masoya na jihar kano ga baki daya su suka nema a fito a yi wannan takara a nema a hannun allah kuma a nema a hannun al'umma wadda kamar yadda ka sani ni tun da na taso a rayuwa ta tafiya ta al'umma ce tafiya ta ta sadaukar da kai ce ko in samu ko ba in samu ba duk abin da al'umma na suka ci dunduma a ciki dan dunduma a ciki amma idan naga an ɗauko layin da za a tauye su a wulakanta su a mai da su bayan baya ya zama wajibi a matsayina na dan gwagwarmaya kuma na mai aikin al'umma ɗauki matakin da nake ganin nan ɗare mutuncin kaina da na al'umma ta amma magana da ake magana da ake wani rabin su ma kansu zo shi sakatare yake magana inda ka je ɗin ma ba kar gwamna aka baka ba kuma ba ta ai dama alhamdulillah ai na fita ne domin na farko dai nuna masu cewa na san abin da nake na san daga na fito na san kuma ina zani kuma nuna masu cewa abubuwan da aka yi abubuwan da aka yi ya sa al'umma ta basu ji daɗi ba kuma dole ne in yi wani mataki wadda ko 'yan baya ma zai zama izina a gare su domin babu wani tsari da za a fito da shi idan ka kullum ana kokarin a maida al'umma ka baya kamata lalle lalle ka yunkura ba dan kanmu na yanzu ba domin ma yan bayan mu amma shi abin da agitation kuma nema yake faɗa shi bai zama bai zama laifi ba ba dan suka da yake faɗa cewa da mutumin kunci da na takai da na gwarzo da na sa duk ɗaya ne su ba sa so ku kawo musu wannan gaskiya ne wannan ne yasa a Kano ta Arewa kusan ba na ifi goyon baya duk da a lokacin Murtala yana takarar gwamna in kage abinda aka yi mu a bici in ga abin da aka yi mu a tsanyawa in ga abin da ake mu a kunci saboda al'ummar Kano cancanta da kuma adalci shine a zuciyarsu to idan haka ne me yasa kuka cewa sai Kano ta kudi ta yi saboda adalci saboda zamantakewa ta tare saboda tsarin mulki na ƙasa bai yarda kullum a dinga danna wani yanki akan wani ba wannan ba na abu ne sabo ba wannan zakar sarina me yasa kuka zaɓa dan ne bangaren Kano ta kudu ne ne tunda yanzu magana ake shekara 22 ana demokradiya ba ta gwamnan nan ba kuma ita ce ma shiya da tafi kowace girma a Najeriya tana da ƙananan hukumi goma sha shida gaskiya ne wato ba wai maganar dannewa ba ne wato komai kai ke idan ka duba lokacin da shi mai girma Dr. Rabi kunkusa ya zo ai primary suka yi me ya faru me ya faru kawai dai tun da yake wanda ya ci zaɓe shi ne ya ci zaɓe aka ce dr rabi musa kunkusu shi ne ya ci primary shi daga central yake babu yadda za a yi aka ɗauko wanda ya zama na biyu shi ne dr abdullahi ganduje ya zama ne running mate ɗinsa in ka duba za ka ga yanayin da aka to akan maganan 2023 eh, ai su ne dai suka tsaya takarar ba wani aka canza ba da shi kwankwaso da shi ganduje su ne dai suka tsaya takarar dai domin su ne a kai kuma ba su gama tenuwa ɗinsu ta biyu ba in ka duba 2023 da aka kada mu shi mai girma sardauna shi 2003 hmm. za ka ga mai girma sardauna shi daga central da yake kuma ya ɗauko wani daga kudu da ya ɗauka shi ne mataimaki kaga wato ko yanayi ne ikansa yanzu da aka to shi mai girma ah, kadimar islam ya riga ya gama tinuwa ɗinsa kuma wanda yake santar wanda yake santar kuma shine mataimakin to me hana ku bashi natural me yasa ba ku baiwa ita Kano ta kudin mataimaki ba idan haka ne kuka dauka wurin da ya gama gwamna shekara takwas kuma aka bashi mataimaki ba ba wato ko in ka duba yadda tsarin yake wato lissafin wani abun na siyasa wato ba ya huce maganan ko shiya ko kuma me yasa ba a ba wani ba isa ba wani masalahar jam'iyyar APC ake dubawa masalahar ta nuna cewa lalle kam in an bayar a central to a yanayin apc wane ne kuma idan ka sa shi mataimaki wannan wato bambance-bambancen ra'ayi da shauransu ya zo ya zama guda ɗaya kamar cewa shi in aka saka kabiru alasarin misali ba za a samu wannan yanayin ba <coughs> ta in ka duba za ka ga cewa ko ba wai maganan eh, kabiru alasarin ne magana ba magana ce ta stakeholders cewa yaya lissafin zai tafi daidai yadda lissafin zai tafi daidai shine eh, ka ba wa eh, shi mai girma deputy gwamna takarar gwamna to a cikin jam'iyya kuma waye wanda in ka bayar wato in ka bayar lissafin zai tafi maka daidai cewa eh lalle apc one family ce shine dalilin da yasa aka kawo garo kenan ba wai an ɗauko garo don ya fito daga kano ta kudu ko kano ta arewa ko kano ta tsakiya ba sam idan ka ce zaka dinga irin wannan lissafin kullum zaka dinga yin kuskure makaddara an bawa kabiru alasar kujerar mataimakin gwamna gwamnatin da bai sami gwamna ba kamar yadda bayani ya gabata mm. wancan lissafi kenan ya ya karkace kenan ba magana karkacewa bane wato kullum ina so ka dauke magana shiya shiya a'a mu dauka cewa akan dan adam ta din da cancanta din a bar shi shiya din to ai wato ko an bar kari eh, tilan tubani ina so in tabbatar maka da cewa babu wanda ya ce ko da right honorable ya bar jam'iyya ba wanda ya ce ko ba za a bashi takara a apc ba ba wanda ya ce a'a ba a san sa. o kawai magana ce ta an shawarta shi mai girma gwamna a shawarar da ibayar ya ce ko shi yana ganin mataimakinsa ya zo ya gaje shi wannan shi ne ra'ayinsa to a gaishe ku to idan Allah ya kai mu rana to mun dawa za mu ci gaba da duba wannan matsalolin siyasar na Najeriya din kuma za mu kasance a nan kanan inda za mu ji shin ya mutanen kano suna da karfin imanin cewa shi gawuna idan ya gaji ganduje zai rawa gani bayan da aka je yana cewa duk abin da ganduje yi daga nan zai dora sannan kuma ya ita jam'iyyar ta apc ta kano za ta yi da ficewar manya-manyan mutane irin su ibrahim shekarau da shi rurum da su su kawo samaila da dai sauransu to duk zamu ji wannan Allah ya kaimu rana wato yanzu dai a madadin su baki namu ne tsohon shugaba ko kakakin majalisar dokoki na Kano Honorable Kabir Alhassan Rurum da kuma Alhaji Ibrahim Zakari Salina wanda shi ne sakataren jam'iyyar apc a kano tare da shi wakilin namu mahmud ibrahim kwari aliyu masafan sakwato ne ke fatan mun baku lami lafiya